ni na fi karfin abin da zan ci amma yanzu abin da zan ci ya fi karfi na to me yasa ka faɗa haka to da iyalai na da komai an kulle mu gurin neman abinci ka gani kuma gwamnati ta tana tallafa mun ko ba abin ba ba ba ka ba ba ba ni ba to yanzu kayan miya kake sayarwa ko kuma kayan kaci waya nake sayarwa to kuma waya abu abinci ce ya kamata a kai mun abinci ko gero a bani ko masara ko kai ni duk abin da aka wanzu kowa ke ne zan karba to duba da yadda aka ce in dai ba kayan miya kake sayarwa ba ko kayan sahat kada ka fito ya kuma ka fito ke mutuwa zan yi ai kundan fito an mutu da da korolla yunwa ta kashe ni lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu haka rayuwa ta kasance mutane suna neman na gero suna neman na dawa an rufe musu kasuwanni subhanallahi yau haka za a yi da mu alhaji sun kulle mu sun rufe mana kasuwanni sun ana mu ne na abinci to me faru an kaka mu a gida babu cin yau babu na gobe babu abin da za to yanzu ga mutane nan suna ta mutu wani haɗe wani haɗe zuciya yake mutu saboda babu abin da zai ci ka kai azumi baka samu abin da zaka sha ruwa a bakin ka ba a dan girman Allah wannan rayuwa ya za a yi da kanmu tsoho dan gausin dan kiyasin dan ilimin dan hayatin ka taimaka ka bude mu mutane su samu na sahur da shan ruwa amma ka zo ka killace mu a loko wayan nan zan eh, eh, eh, siya ka siya so da zan siya in ma ko nawa ne zan je a gida zan siya ah, ni ba yi waje Allah ya bada sa'a salamu alaikum gaskiya kamata a duba halin da talaka yake ciki yanzu ka duba al'umma a wannan kasuwa ta bamsanta sun fito wani na gero yake nema wani na dawa yake nema wani kwanansa hudu bai ci ya sha ba akwai wani makwaci na da ya ce kwanan sa uku yana ɗore a jere to duba da yadda masu kallon mu basu manta ba an karbe ka da buhunan taliya a jami'ance wannan taliyoyin sun kare ko yaya to kaga ɗaya ma a ciki da yana tafiya ta tububi amma dan gura uba yanzu kalli kalli hakarkarin sa wancan karo da aka karbe ni wancan shugabanci na wancan jam'iyya jam'iyyar adalai jam'iyya mai adalci jam'iyyar da ba ta hana sallah jam'iyyar da ba ta hana aikin haji jam'iyyar da ba ta killace mutane a gida ita ta taimake mu ta ba mu abin da za mu ci buhunhunan shinkafa da twalayen taliya haka muka dinga yawo da su rikiki rikiki muna tafiya to yanzu sun kare ne a'a mu namu ba su kare ba mun fito mu taimaki talakawa ne kai ni ma din malam jiya da na duba cikin kwalin taliya ita kanta saura kwaya daya to duba da yadda aka ce kan wanda ya fito kayan miya kake sayarwa ko kuma ni na fito in ce ba ne in koma a gida don wancan ma zan raba ta takwas duk sati in cika so daya saboda sun ce ba za mu ci ba an ce ba za mu ci a gwamnati ba an haɗa wuri a hausa Hausan hausa ma bakin ciki ake muna ci to ya za mu da kanmu ba ganin wannan cuta coronavirus sai ta sa aka killace ku domin gudun kar ku kamu da wannan cuta ai kun zama kamar yan corona coronavirus kace ko coronavirus